Ezekiyel Sura goma sha tara Makoki domin sarakunan Isra'ila Ka yi makoki game da sarakunan Isra'ila, ka ce, Mahaifiyarki zakanya ce cikin zakoki, takan kwanta cikin ’yan zakoki ta kuma yi renon kuyakuyanta. ta goyi ɗaya cikin kuyakuyanta. ya yi girma, ya zama zaki mai ƙarfi, ya koyi yayyage abin da ya yi farauta. yakan kuma cinye mutane; al'ummai suka ji labarinsa aka kuma kama shi cikin raminsu suka ja shi da ƙugiyoyi zuwa ƙasar Masar, sa'ad da ta ga sa zuciyarta bai cika ba, abin da take fata gani ya tafi, sai ta ɗauki wani daga cikin kuyakuyanta ta mai da shi zaki mai ƙarfi, ya yi ta yawo a cikin zakoki, gama yanzu shi zaki ne mai ƙarfi, ya koyi yayyage abin da ya farauta. yakan kuma cinye mutane, ya rurrushe kagaransu ya kuma ragargaza biranensu, ƙasa da dukan waɗanda suke cikinta sun tsorata da jin rurinsa, sai al'ummai suka tayar masa, waɗannan daga yankuna da suke kewaye suka yafa raga dominsa, ya kuwa fāɗa cikin raminsu, da ƙugiyoyi suka ja shi cikin keji suka kawo shi wurin sarkin Babilon. Suka sa shi cikin kurkuku, saboda haka ba a ƙara jin rurinsa a kan duwatsun Isra'ila ba; mahaifiyarku kamar kuringa ce a cikin gonar inabi da aka shuka kusa da ruwa, ba ta da ’ya'ya da kuma cikakkun rassa saboda yalwar ruwa; rassanta suka yi ƙarfi, suka dace da sandar mai mulki, ta yi tsayi zuwa sama, ana ganinta saboda tsayinta da kuma saboda yawan rassanta, amma aka tumɓuke ta cikin fushi, aka jefar da ita a ƙasa, iskar gabas ta sa ta yanƙwane, aka karkaɓe ’ya'yanta, rassanta masu ƙarfi suka bushe, wuta kuma ta cinye su. Yanzu an shuka ta a hamada, a busasshiyar ƙasa marar ruwa, wuta ta fito daga cikin rassanta ta cinye ’ya'yanta, babu sauran reshe mai ƙarfi da ya rage a kanta, da ya dace da sandar mai mulki. Wannan waƙa ce. kuma za a yi amfani da ita a matsayin makoki.